E muna nan kan bakanmu duk da wata labari da muka samu sai muna mikawa jami'an tsaro su ci gaba da bincike na yi imani akan cewa jami'an tsoron kasan nan da abokan mu daga kasashen waje na imani suna taimakawa wajen samu wayan mu. me yasa aka samu kamar jan kafa wajen fara gudanar da bincike gadan-gadan wajen nemo waɗannan ɗalibai da aka sace kamar lokacin da aka sace su kusan ba a ɗauki wani mataki ba sai daga baya aka fara ƙoƙarin nemo inda suke eh wannan tambayan ya kamata ka mika ta ga ko labaran mako ko mike omeri su ne ya cancanta su ba da bayani tun da mu a matsayinmu shanin tsaro tana hannun gwamnatin tarayya mu taimakawa za mu yi ta fannin ba su mu ta wani abin da muka ji da muka sani da kuma taimakonsu ta fannin ko motoci komai da dai abubuwan yau da kullum amma na yi imani cewa suna gwargwadon karfinsu su ga cewa an samu 'ya'yanmu nan a cikin koshin lafiya babban abin shine yana son cire siyasa daga ciki zan bar waɗansu su yi siyasa ni a matsayina na uban 'ya'yan nan wallahi ba ni da niyan yi siyasa akan yanayinsu abin da ke damun mu shine a samu yaran nan cikin koshin lafiya shine babban magana sauran za a yi su a baya ko a gaba ne zan ce ne mm-hmm. eh, to a kamar ta yaya irin halin tsaro da ake fama da shi a nan jihar borno ya shafi kamar ayyuka na ci gaban al'umma na raya ƙasa wallahi ta shafe mu fiye da yadda kake tsammani a da borno ita ce cibiyar kasuwancin arewa ba kano ba ce don ni ma'aikacin banki ne na yi aiki a banki kuma na san me ake ciki ko kasuwan kano ta dangana bisa ga kasuwan borno ne don kaya daga nan da ke zuwa har zaire har central african republic south sudan sudan chad cameroon duk ta da ake wuce da su amma yanayin tsaro da aka shiga wallahi ta shafe mu fiye da yadda kake tsammani ta talautar da mutanenmu ta kawo talauci da rashin abu da rashin abun yi wallahi fiye da yadda kake tsammani wallahi fiye da yadda kake tsammani amma mun yi imani allah ba zalimin bawansa ba yau da gobe insha Allah za a samu zaman lafiya muna da tarihi na shekaru dubu mun ga abubuwa da yawa kuma insha Allah wannan ma za ta zo ta wuce kana gani akwai haske cewa wannan sha'anin za a kawo karshen sa ganin yadda abun kamar kusan kullum da damuni yake yi kaga fa mun fa muna mun yi imani Allah ne mai yin komai kuma Allah ba zai ajewa bawansa abin da ba shi da karfin jurewa ba kuma komai na duniya zai zo ya kare kuma zai zo ya wuce zamani rabi mata ta wuce wannan ma insha Allah zai zo ya wuce muna da tarihi na shekaru dubu dubu da ɗari biyu kuma na yi maka shaida insha Allah nan ba da dadewa ba za a samu zaman lafiya insha Allah hmm. don kalilan mutane ne ka gane sirrarrun 'ya'yanmu ne ba yawa gare su ba su kalilan ne amma an ce kamar irin kamar wuraren da suke zuwa irin kauyukan da suke zuwa suna kokonawa da sauransu sukan samu wasu kamar matasa waɗanda suke tilasta musu su shiga cikin wannan harka tare da su haka ne abin da yana so ka fahimta cewa shine borno muna da mutane miliyan shida kaga a cikin mutane miliyan shida na nawa ne suke tare da su fisa billahi mu ita mm. amma in ka tuna mutane takwas ne suka rikitar da garin mumbai da take da mutane miliyan ashirin har kwana uku mutane sirarru guda takwas ne suka rige garin nan so kaga shi dan ta'adda shi ne ya san zangon fadan shi zai fara kai farmaki ku za ku bi sawon in ba haka ba wallahi tallahi su kalilan ne kuma abin bakin cikin suna ba ta sunan addinin islam don duk abin da suke wallahi sun kariya dokan addinin islam